الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا فلك الحمد على ذلك حمد كثيرة لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو على علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تعدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلوم بها شعسنا وتأخذ بها قائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها رفتنا عنه وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء واستقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآكرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الرحمن الرحيم a tahiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam jiya kun san ya isa wajen malaminsa da Allah ya aike shi koyon karatu wuri ne kuma malami ya ba Musa sharuɗa ya ce bai son yawan tambaya komi ya yi bai son a tambaye shi a bashi sai ya ba da ansa da kai ne Musa ya karbi abin na faƙabila Musa sharɗahu Musa ya ambaci sharaɗi ne ra'ayata al muta'allimi mara alimi don kulawa da ladabin almajiri tare da malami ne yanzu ga sunan za su so mu tahiya dada don malamin ma ya shirya tahiya ma ya shirya tahiya tahiya zai yanzu ga sunan su hanya fandalaka fandalaka حتى إذا لقيا غلاما فقتله ما لا قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا لك نعم فانطلقا hatta idza rakiba fi safinati aw فانطلقا حتى إذا ركبا إيه، في السفينة خرقا قال أخرجتها قال أخرجتها لتغرق أهلا لقد جئت شيئا امرا Tala alamu kun in laka lantar sade a mare sabura. Tala lati wa ake ma na se. Wala ne ni na mere osara. To fantala ka yin loga sunan da sun tashi sun tahi yamshiya ne ala sahil buhari sana ta yi a iya gulbi. wato sun biyo gehen gulbi shi malamin an san shi don ya saba da yawo wajen da awace wannan hanya an san shi amma Musa alaihi salamu shi abba ko ga wurin tunda kun ga shi tahowa yayi kuma yau da tahowa ce an kawo ta ya kun ga ba su san Musa ba amma sun san malamin hatta idan rake babin safina ga suna har lokacin da suka hau cikin jirgi allati marrat bihima wadda ta wuce da suwa jirgin da ta wuce kusa da suwa jirgi na biyawa kusa gare ta sai sun ka tsaye da jirgi sun ka shiga da sun ka shiga ana cikin tahiya ha alhadiru sai Hadir ya tsare jirgi ya hude ta da an itala alauhan aw lauhaini minha sai ya ɗebe allo guda ko allo biyu nata min jihatul bahai kuma wayanda aka wajen gurbi, ba wanda a tsarge da kujiyan hauna ba wanda a ƙasa wajen gulbi da fa'atul ya sa kwasa ya tari lamma abin nan balaga allujja lokacin da ta kai inda zurhi yake idan a kazar fahasa abin nan sai ga abin nan da ya ɗauko kwasa, wanda za a lauhan ya ɗebe allo guda ciki ƙala mai ruwaya ya ce falon yarja musa a ba abin da ya girshe Musa Musa bai da labari illa illa wa qad eh, illa wa qad qala alawhan bil qadun ganin dai ya sa kwasa ya ɗebe ya ɗebe allo guda Musa bai da labari ai amma ya gasar da aka ɗebe allo Wa qala lahu Musa ma sana'ata Musa ya ce mallawan ga abu da kai fa Muhammadu hamaluna bi da naulin mutane sun ɗauko mu ba tare da jinga ba sannan a matta ila na ta yanka ta ga jirgin su fa kharakta ka ka tari ta ka hude ta da tugurika ala don ka notar da mutanenta ta jita an imara hakika ka zo ma al'amari wanda yake mai ban mamaki Mallam ba ka yi daidai ba kun san ya gabata cewa annaba ba su bin komi sai abin da a shari'a sai abin da abbayyanan ga shari'a hadiru shari'a yadda amma musa bai san shari'a ba wannan to dama ya faɗa mai kana bisa ga ilimi wanda Allah ya sanar da kai ni ma ina bisa ga ilimi wanda Allah ya sanar da ni baka san shi ba dama ya faɗa mai shi ya san da wannan to Musa sai ya umfani da abin da ya sani a qala lahu Musa ha Musa ce ka huda jirgin mutane litugurika ahalaha don ka notar da masu ita wa bi qira'atin bi ta tataniya li ka ahaluha wa wa rafi'i ahaluha li ka don masu jirgin nan su noci cikin ruwa mallan laqad jita shay'an imra haqiqa ka goma abu mai girma kwarai abin kyama babba ai azima abu mai girma munkaran abin kyama wa ruwaya kuma an ruwaito annal ma'a lam yadkhul haruwa ba shiga jirgin ba kun san su bayan Allah wato abinda suke yi duk abin da suka yi saboda niyyar su mai kyau Allah yana taimakon su saboda niyyar su mai kyau niyya mai kyau tana yin abu fiye da aikin mutum saboda haka ya tare ta don wata manawa da ya sani barawo a akwai can bisa ya mai an shi jirage saboda haka ya tare jirgin sai ko Allah ya hana mu ruwa shiga jirgin kala sai malam hadiru ya ce mai wato annabi hadiru ya ce musa alama kul ashe ban ce innaka lan tastadiya ma iya saura kai baka iya hankulin ta ya da ni ba hada ba. ba kace kana iyawa kala sai musa ya ce mantuwa ni la tu akhirni bima nasitu kakka kama ni da laihi abin da nan manci domin mantuwa Allah da kai ne bai kama mutum da mantuwa rabbana la tu'akhizna yace inda sina wa kadana yace nayi bazan kama ba saboda haka Allah ma baya kama mutum da mantuwa alƙali na yanzu shi ka kama ka da mantuwa me yasa ka yi wannan ya ce manciya ni ba mota ta ta ba ni yadda ke mata taya shi to an raga maka abinci ko taya nawa take abinci ko ya ce to mai du'a wajen sayanta nawa za a bashi kudin kabu-kabu mai sa ta nawa za a bashi shi za a ba shi naira goma bayan an kawo ta a ce to za ka biya kotu naira ɗari shi kenan kun ga shi zai yi shari'a don shi da bayyana an kafa shi shi ba a sashe magana wai sirri man cewa ne ne shi ba shi an kafa ba shi abin da ɗaya ka faɗa abin da an bayyane bayyane kowa ya ganai kai kai yanke taya eh ni ni yanke taya ko ba ni ni yanke ba ku ina shaida kai shi yanke ga shaida shi ya yanke ce to za ka biya taya babu ruwa ne da mantuwa ka shi amma shi Allah yana rangwame ga mantuwa don ya sa abin da ya sakamanci don haka ya ce Musa Musa ya ce mahadiru nibi ma na bima to kakka kama ne da mantuwar da ni ai gafaltu an taslimi laka na rabkana ne game da mika waya gare ka A dan in kyale ka zo abin da kai haka bani labari wa tarkil inkari alayka da barin yin musu gare ka ya ga malamin bai huce ba ya ce wala turhiquni min amri usura malan ka dora min tsanani ga al'amari na ai mushaqqata wato wahala fi sahabati iyaka ga tahiyata tare da kai ai amilni fiha bil afu wal usur malan kai mu'amala da niya da yin rangwami in ka ga nayi malahi irin wannan kai min rangwami wal yusur kuma ka sauƙaƙa min hadir ya ce tau cikin sharuɗa na na faɗa ma ban son tambaya kuma akwai tambayoyin da naka yi hankuri in sun ka wuce nan ɗalibi sallama ce naka ya koma inda ya hito na yi maka na wanga, mu ci gaba فانطلقا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا to fandalaka sai sun ka ci gaba abin na sun ka ci gaba da tahiya ba da khuruji imamin safina bayan sun hita daga jirgi yamshiya ne suna tahiya ƙasa hatta idan laki ya gulama har lokacin da sun ka gamu da wani yaro karami lanya yablugul hinsa bai isa saƙo ba wato bai balaga ba ai haddata takalifi bai kai haddi na balaga ba suka iske shi yal abu ne yana wargi tare da yare yan uwa ne a hasanuhum wa jahad duk yaran na yayi su kyawun fuska wato yaro ne da Allah ya halicce shi da sifa mai kyau sai hadir ya kire shi ya zo fa wal hadi sai hadir ɗaya ya kashe yaron mutane da an da baha da fiki ne ya sayu kai yanke shi gaban jama'a mutaji ya kasai kwanci yayyanke shi kamar da aka yanke rago aw la ra'sahu bi yadihi ko kuma ya sa hannu ya balle ya balle kan yaro daga daga jiki nai aw da raba ra'sahu bil jidari ko kuma ya sa ya kama kawon yaro ya juje ya buga kai ne ga gina a kawalin wato malamai sun yi waɗanga manganu sun Allah dai ya ce maka talaku to kaka ya kashe shi na wanga ce ina ganin kaza na ya kashe shi ina ganin kaza ne amma dai sun tabbatar da ya kashe shi wani ƙwa'ani ya faɗi to abin na nan yace abin nan wa'ata huna bilfa'i fa qatala al adifa ta adafi li'annahu a ƙibar liƙa'i don ya kashe shi ƙarshen haɗuwarsu. su wa jawabu wato qala hu Musa jawabin kalmar kalma abin nan a ashabiya qala hu Musa Musa ya ce mai a ƙatalta nafsan zakiyatan ala gafata mala ka kashe rai tsabtatacciyar rai zakiyatan bi tasdidil ya'i bila alifin zakiya wa qira'a zakiyatan bi alifin ba'da zai wa takhfifil ya'i zakiyatan ai ka kashe rai zakiya ko zakiya tsarkakakiya da abin abinna ai da haratun wadda a tsarkakakiya lam tablug haddal talif bata kai haddin balaga ba ya kuka gani yaro babu abin da ya gama shi da kai malam ka ka kashe dan mutane da na mutum kuma yaron da bai kashe kowa balle a ce wani ya kashe an ka kashe shi ai lima ta katulu nafsan alagawa ta malam dan me kaka kashe ran da bai yi komi ba mallan ta she a nukura ka hakika ka zo mu abin kyama ka zo mu abin kyama nukura bisa kunar kafi wa qura bi dami wa nukura ai mun munkaran malam ka zo ga abin kyama Kada sai malam ya ce musa alam aqul laka ashi ban hada ma kun gada zai ce alam aqul innaka yanzu kuma yace alam aqul laka dan kamar yanzu ba da mantuwa na Musa yayi ba alam aqul laka ashe ban hada maka innaka lan tasdiya mai ya sabra kai baka iya hankulin ta ya dani ni ba za da laka ya kara mai da laka nan alama qablahu bisa ga aya da ta gabata alama qul innaka li adami al uzru huna dan nan Musa bai da uzuri nan ba man tawata ba ganin dai ba ai daidai ba yayi magana wala hadha qala saboda haka Musa ya ce to sharuda sun kusa tika yayi tambaya daya yayi ta biyu malam cikin sharuɗan da ya wada mai idan yaro almajiri yayi mai tambaya har sau uku tuga ta uku zai sallama shi Musa ya san da wanga sharadi kala sai Musa ya ce to malam baka da layi in sa'altuka an shay'in ba da in sake tambaya ka game da wani abu ba bayan wanga tambaya ta biyu in sake ma ta uku ba da hadil marra bayan wannan lokaci malam ka sallame ni falatu sahibi ne kakka kuma ta yadda ni ai la tatrukuni kakka banni attabi'uka in bika kada balagata min ladunni uzura hakika ka kai iyaka uzuri game da ni bitasdidi ladunni wa qura'a bitahbibi wato abin nan laduni ainihin kebali wato daga na? lalle malam kayi uzuri gare ni fiye abin nan fi mafari ka taka ligarabo ka da ni in ni sake yin tambaya ta hukun na yadda ka salame in koma wato Allah dama ya aiko Musa wurin don Musa ya sa akwai wanda shi shi ilimi shi ɗaya na ba wani abu ba in kuka diba za ku karatun bai dade ba amma ana so na ya san cewa cewar da an kai wani ilimi ya ce ni ya san ba shi na ba akwai wanda yi shi wata karantarwa ta aka yi mana kullum ka ka ɗauka ka kowa ka ɗauka akwai wanda yi ka kai abbayyane akwai na ɓoye suna nan ba a san su ba saboda haka kakka ɗauka ka kowa duwar ka ganka da wani ƙoƙari kakka ɗauka ka kowa ɗauke akwai wanda ya hika shi na aka koya musa to yanzu an ƙare matsala ta biyu an ƙare matsalar jirgi an ƙare matsalar matashi da hadiri ya kashe to yanzu za a ci gaba da tayafan dalaka فانطلقا حتى إذا أتيا قرية السبع ما أهلها فأبوا يضيفوهما فأبوا يضيبهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض بقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا to fandalaka sai sun ka ci gaba da tahiya dai har yanzu ba su tsaya ba hatta a ata ya ahla qaryati har lokacin da suka zo wajen wata alƙarya wato abin nan a ita alƙarya wato lissama kama fil hadisi kama da yake tsaye cikin hadisi ita wannan alƙarya wato abin na gata ana bi an ubayi bin ka'ab radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam fakila hiya an dakiya an ce a'a wato ba wacce alƙarya bace an dakiya ce alƙarya an dakiya wannan ta farkon nan da muka karanto a ashabar kafi wurinta wa qala sallami malam sallami yace hiya abinda boraka wato boraka suna alƙarya ne fil magharibi wajen yamma to ko dai wace alƙarya ta malamai suna ta bincike su gane ko wace alƙarya ce ala aita halin dai ya ta wata alƙarya to da yazo wata alƙarya da shi da yaro ne istata ma ahla sun ka nemi abinci ga masu alƙaryar ai dalaba min hu da ama bi da ya sun ka nemi su ba su masauki kun sai in ka ba da masauki to za ka ba da abinci to sun ka nemi su ba su masauki ko abo an yi dayyafu ma mutanen sun ka yadda su ba su masauki sai sun ka samu wani wuri sun ka kwana wajen gari sun ka shigo alƙarya ko wajen da fi haji sun ka samu wani gina irtifa'u mai ati zira'in gina tana da tsawo kwarai ta kai zira'i ɗari sama tsawonta amma yuridu an yankar da gina yana so ya faɗi ne yanzu ai ya karabu an ya tsoda ya kusa ya faɗi limilanihi don ya karkace ƙasa to sai annabi hadiru ya tau don ya gine a shi dama ta yadda an kayo hadiru ya samu labarin gidan wani bawan Allah salihi zai halaka kuma wurin shi kaɗai ne an mumini kuma ɗaya na ‘yan ƙanana na har dukiya ce a ciki don bai da wanda zai ba riko sai yabba Allah riko ya yi gina ya turbuɗe saboda haka hadiru ya samu labarin gida ashe Allah ya aiki hadiru ya san hadiru ya sa abin da Musa bai sani ba ashe hadiru aiki ne na an kai don ya gyara wannan gina fa aqama hu sai daidaita wannan gina fa aqama hu alhadiru biyadi hadir ya ta gina da kai ne kun ga ku ji wani wani irin ikon Allah wato gida da abin nan da sauran abubuwan rayuwa wato ku yi ga ɗeburwa wa mai gina duka maganin yin da mai da mai gina da mai kawo haka da mai kawo haka duka annawa haka da ta jini wani labari sai gidan Salihu. idan mutum ya wahala har Allah ya yarda da shi to ko yana nan ko bai na abubuwa ne ba su tsayawa ko yana nan ko bai na abubuwa ne ba su tsayawa ita wannan ƙofa buɗaɗɗen ƙofa ce buɗaɗɗa kowa ce ba ruwa ba ce ko gobe kana iya zabura kai ma ka motsa ka zama mutumin kirki Allah ya fake kai fake maka ɗayanka ya fake ma gidajenka hadiru ya kwaba ƙasa ya tadda ga to yana tadda ga ya gyara ta ƙala lahu musa sai musa ya ce mai algafa ta malam laushi ita inda ka ga dama latta kansa alaihi ajira da ka ce su da yaka tambaya ta uku kenan to shi kuma hadiru irin wannan tambaya kwai mai ita yayi aiki irin wanga gidan marayi gidan bawan Allah sali kwacce ne a an shi kuɗi nan makoma ta yadda su Musa bai san gidan marayi na bai san komi na na ba shi dai gani yayi sun zo ba a soke su baki ba kuma sun yi gyara gida cikin garin don haka a biya su ci abinci kuɗin nan na gyara a biya su ci abinci lattakhalta bi tashdidi ta'i wa bi qira'atin bi takhfifi lattakhalta Alayhi ajra ajjulan da ka ashe jinga fi taridu ala akhadh al-ju'ul ciki akwai ta da shi ga karbar jinga le ya ta'ashaya le ya ta'abina ayyasha to le ya ta'ayyasha bihi don su yi kalaci da kuɗin a ba su kuɗin gyaran ginan nan su yi su sai abinci wannan abin nan kun ga wato kwadaitawa na ya kai aw ta'ridun bi annahu fudulun lima fi law min an ko kuma a wanka da jirwaye na ya kai saboda abin da ke cikin law na abin na korewa ai haisu lam yudayyifuna lokacin da basu bamu masauki ba ma a hajjata na ila ta'amu muna da bukata da abinci basu bamu ba mun yi musu aiki to su biya mu in ba su taimakon mu kuma ba mu taimakon su wannan maganar Musa na alaihi salam qala lahu alhadir hadir sai hadir ya ce mai Musa mai aiki gidan mara'i gidan ba Allah salihi ka ce a an shi kuɗi hadha firaqu baini wa ka wannan ita arabuwa tsakanin da ka gyara kayanka ka koma aiki gidan ba Allah salihi ka ce an shi kuɗi ha za fi raƙo bai wa ne wannan rabuwa kenan tsakanin da kai fi idafatu baina ila ghairi mutaaddid wannan ka'idata idafata ta zama ga abin nan mutaaddid to na an yi idafata ga abin da ba mutaaddid ba tawaga abin da ya halitta haka nan ai tawaga hadil idafa takriruhu maimaitawa da yayi bil adabi bil wawu ya ce to musa ka gyara sai ka koma gida ɗan imrana amma ɗan musa ya gyara kaya zai ce ya ce dakata sau na bai ka zan baka labari tsabar firaki da ka kame in rabu da kai zan baka labari da tawilin malam dai alayhi saura da tawilin fassara abin da baka samu iko gare shi ba wannan wato abin na aiki da ka kasa hankuri da shiya wannan aiki da ni wanda ka kasa hankuri to bari in baka labarin fassara ta ba za ka rena ba in faɗa maka zan baka labari ne ai al'umuru salasa almutaqaddima al'amura guda uku wayanda bayanan sai gabata zan baka bayanin su amma safinatu ya amalo na bil يعملون ba aradtu أن أعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا موسى أما السفينة كاغا jirgin nan da ka gana hude yace na gani yace fakanan kanan la masakin ashara talakawa adda ita guda goma ya maluna fil bahri biha suna aiki cikin gulbi da ita mu'ajaratul laha su kai mutane a biya su sufuri suka yi da ita suka yi a biya su dalabar lilkasbi don nema abinci wa ya dulla ala jawazi sharika fil kun ga wannan ya nuna ya halitta a haɗu a sai wani abu a yi sana'a ku haɗa kuɗi ku sai mashin ku samu ɗan kabu kabu ku bashi wanda an mai amana ku bashi ko ku sai wata 'yan mota ku ba wani mutum guda shi muku aiki ba sai ku raba tsakanin ku kun ka haɗa kuɗin ku ya halitta su waɗanda su goma adda jirgin guda bida kuɗi aka yi ana samo musu abin da aka samuwa sai su ci abinci faratu ana yi ba musa na so in aibanta jirgin nan ja'al fiya aiban in sa aibi ciki me addalilin ka na sa aibi ga jirgin mutane ba na ka ba ce wasu sababu na hu? Abin abinda addalili gare shi kana hum nan gabansu nan akwai akwai wani mai mulki can gaban su inda za suna ko kuma bayan su in sun dawo idan raja'u in sun ka dawa a mamahu ana ko ko yanzu nan gaban su akwai wani sarki maliku wani sarki na azzalim ya kuzu kullu safinatin ko wani jirgi ya gani mai kyau sai ya anshe shi gasaban don kwace gasaba nasiba ala almazdar almubayyinu madali almubayyinu li nau'il akhzi wanda ya bayyana nau'in dalilin da ya sa maka anshe ta wani sarki annan mai an shi jiragen kwarai in ya gani falaula a ibaha inda ban aibanta jirgin gaba ya gane ta laga sabaha dalikar maliku da wannan sarki ya kwace ta musa to kaga abin da ya sani sare ta don ka a kwace musu jirgi wani azalumi na a wurin musa ya gamsu amma da ya yi tambaya don bai san dalili ba wa amal gulamu وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريدهما طغيانا وكفرا فأردنا فأردنا أن يبدلهما ربهما منه زكاة وأقرب رحما yace wa ammar gulama amma yaron nan da ka gana kashi ba yaron kwarai na ba fa kana abawahu mu'minaini uwaye ne biyu sun zan mu'minaini uwaye ne biyu musulmi ne amma shi ba musulmi na ba fa kashina an yurhiqahuma dughyanan naji tsoron ya sanya musu bayani wa kufuran da kafirci fa innahu kama fi hadith muslim yadda abin yake kama wanda yake cikin hadisin muslim yaron wato dubi a kafira an halitta shi kahiri tun a dal Allah ya halitta kahiri walau asha la arhaqahu ma zalika inda ya rayu da ya samu su kafirci ne mahabbati himalahu saboda son da suka yi mai yatba'anihi za su bi shi zalika ga kafircin Ah, kamar wanda yake cikin hadisin na abin na Ubay bin Ka'ab innal gulama alladhi katala hadiru dubi a kafiro. dama yaron nan da aka halidu ya kashe an halicce shi kahiri walau asha la arhaqa abawaihi dubuyanan da ya rayu da ya samu uwaye ne dubuyani wa kufran da kafirci saboda haka kaji abin da ya sani kashe yaro to gami kabbasu ka kashe musu da ko dai kaka yake daga mi kabbasu yace a a fa ranna an yubdilahuma na na na ina so Allah ya canza musu bi khafifi wa aranna an yubdila wa qura bi tashidi an yubdila rabb an yubdila an huma rabbuhuma ubangijin sai ya canza musu khairan minhu zakatun wanda ya shi wannan wanda ya wannan yaro tsarki abinda nake so Allah ya canza musu ya ba su yaron kwarai wanda ya wannan salahan ga gyaruwa wa tukan da ta kawa wa aqraba minhu rahma kuma wanda ya shi tsananin tausayi ga uwaye rahma bi kasr ha'i wa qura bi dhammihima ay rahmatan wanda ya shi? wato abin nan tausayi wa hiya albirru abubuwan alheri bai walidai ga uwaye ne muna son Allah ya ba shi wanda ya hishi ila fa abdalahuma abin nan ta'ala jariyatan Allah ko an ka ce Allah ko ya canza musu sai ya ba su ɗaya mace ta zawajen nabiyan sai ta auri wani annabi wa waladan nabiyan sai ta haihi annabi kun ga ta sun yi wancan ɗa um, mutane da yawa sun yi son ɗa namiji bisa ga ɗaya mace arziki na Allah ne da yawa wanda adda ɗaya mace ta auri wani mutumin kirki ta haihi abin kirki saboda haka da namiji da mace kowane Allah ya baka ka gode kowane Allah ya baka ka gode to Allah ya ba su daya mace sai ta aure annabi kuma ta haihiɗa annabi fa hadallahu ta'ala bi ummatan sai Allah ya shirya al'umma da yawa da shi wannan yaro Musa kaji ansa ta biyu to wa ammal jidaru وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كلهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تاويل ما لم تستح عليه صبرا. هو أما الجدار yace amma ginan nan da kangana ta suwa fa kana ne gidan nan na yara kanana na guda biyu ya yatimai ne marayi fil madinati cikin madina su wato garin su sun ne can harko an ce mata alƙarya awwalan la hasati ahliha saboda mutanen da a cikin ta ba su da daraja tunda ba musulmi na ba wal madinatu huna na an ce mata madina li ta'dimil gulamaini don girmama marayin ga guda biyu ismu ahadihuma asrum gudan suna ne asrum wal akhar suraimu guda kuma suraimu sunaye na na mutanen abin na rum sunaye na na mutanen rum kamar wanda kun haka can baya ambaci shamleha yamleha sunayen su haka nan na suke su can ƙasa to shi a da suraimu su ne yaren marayi wa kana tahata wa kana wato karkashin ginan nan akwai dukiyarsu malum madafunan dukiya wadda aka turbude min zadin wa fidda na zirari da azowa shi ubansa da zai mutu babu mutumin kirki wurin wanda adda amana tunda mutanen ba musulmi na ba sai yayi gina ya turbude dukiya. dukiya ta yace Allah ga tanan na baka ajiya in yaran da sun ka maka bada masu inda take su dauke su dauka su raba su biyu gare maza na saboda haka ya ya ya ya ya shi kuma ya tahiya ta wa qala ibn abbas <clears throat> ibn abbas radiyallahu anhu ma yace a ba kudi na ba kana ilma ilmina hisozo madafuna cikin littafai wa'anda aka turbude lahuma gare su wa kana abuhuma salihan ubansu ya zama salihina ubansu mutunan kirki na shi ko mutunan kirki inda duk yake sai Allah ya kiyaye shi fa hafazna huma don haka mun ka tsare su fi an musu ma ga kawunan su mun ka kare su wa malihi ma da dukiyar su fa arada rabbuka an yabluga ashuddahu ma to Allah ubangijin ka ya so a gyara musu gina su har su girma a abin an yabluga ashuddahu ma su kai iyakar karhin su ai ina su rushe ma hasken shirya su wai sakar ja kan zahu masu hidda dukiyar ga tasu da da ƴan na ƴan malittafai na su dai girma su balaga sanin su hisuwa rahmatan min rabbika don tausayi daga ubangijinka rahmatan mafulun lahu amiluhu wato arada wa fihi ma yadullu ala anna allaha yahfazu salihah fi nafsihi cikin wannan ifta wannan aya ta nuna mutum salihi in yana nan da rai ne Allah zai kare shi za a yi mai shiri da yawa Allah na bashi mahita in ya mutu wa fi waladihi ɗaya ne sai Allah ya hoke su wa in ba'u da anhu ko da sun yi nisa gare shi wato kama a ce ɗaya ne na shekara ɗari kaza to duka Allah zai ba su tsaro kamar da kun ka gani ai ga wasu nan kuna ganin in ba ku gane wannan ba ga wasu nan kuna gani suna arewa amma Abuja na tsoronsu. kuma aikin uban suna suna nan Abuja na tsoronsu. to mutum salihi wanda ya yi abin kwarai Allah zai fake shi ya fake mai kuma zuriya ta wa qad ya haqiqa an ruwaito anna allaha yahfazu salihah fi sab'atin min zuriyatihi haqiqa Allah yana tsare mutun salihi ya bashi kariya da tsaro cikin zuriya sai har ta 700 karni na 700 karni na 7 wato na 700 duk Allah zai ba su kariya saboda uban su wa ala hadha yadullu qawluhu ta'ala inna waliyallahu alladhi nazzala kitaba akan wannan ayar Allah take nuni ni kan waliyi na Allah wanda ya saukar da Qur'ani wa huwa yatawalla salihin shi kaji binta bayan Allah salihai to ku yi aikin kwarai ku ban madiyan ku aikin kwarai yayi ku yi mugun aiki ku tara musu kuɗi kwana biyu su kashe su walakanta amma in kun yi aikin kwarai ka kai ga samun Allah ya yarda da ku to zai yarda da ku ya kuma hake su ya yi muku tarbiyya su yadda kuna nan fiye da yadda kuna nan saboda haka aikin kwarai ka yi ma abin nan kanka aiki na kwarai ya haka yi mugun aiki ka tara kuɗi ka ce don ɗayanka to kun ji ansa da yabba musa a musa ya gamsu sai ya ce wa musa wa ma fa'altu an amri abin ga da ka gana aikata musa ba da umarni na na ne shi ba wa ma fa'altu an amri ai ma zikira abin nan da aka ambata min harqis safina na tsage jirgin nan da ni ni tsare shi wa qatala gulami da kashe yaron nan da ni wa iqamati jidari da tadda nan da ni to duk bayin shi an amuri da umanni na ba ai aka ce yari ba zabi na na ba bal bi amrin min Allah da umanni na daga Allah wannan abu da ka gana Allah ne ya ce yi shi wa hada yadullu ala annahu nabiyyun wannan ya nuna hadiru annabi yace Allah ne ya umarce shi wannan la'anna tanqisa amwalin nas dan nakasa dukiyar mutane wa iraqati dima'ihim da zubar da jini na mutane a kashe mutum haka kawai wa a ahwaliha a canza halayensu la yakunu zalika illa bin nas wannan bai yiwa sai da nas saboda haka kun ga ya tsage jirgin mutane ba ta dukiyar wani wanda ba taka ba alkabira na bai kai kafinci ba ya yi kusa ga kafinci kashe mutum babu haƙƙin komi a kashe mutum kowane iri na alkabira na babu wani dalili ko kahiri na ba a kashe shi to hadiru ya kashe kuma ya ɓata dukiya ya ce to wannan bai yiwa sai da sai da umarni daga Allah illa bi wa amara Allah ta'ala wa Allah illa bi nafsin wa Allah ta'ala da umarnin Allah wala yumkinu an yartakiba an yurtakaba hada bi ilhad bi ilhad baywa aikata irin wanga aiki da ilhadi wal wal awliya waliyai tabi'una li shara'i anbiya'in bi suka ga shari'o'i annabawa su wala yakhrujuna ana ba su hita daga shari'a annabawan su saboda haka wannan aiki Allah ne yace ayi shi zalika tawilu dan imrana wannan shine tafsirin malam tasadi alaihi sabra abinda ka kasa ikon hankuri gare shi yuqalu ana cewa ista'a kuma ana cewa istada'a bi ma'ana ma'ana su guda wato adaqa jama'a <coughs> istada'a wato adaqa ya iya abinda yake iyawa wa bi hadha wa ma qablahu a cikin wannan da abinda ke gabani ne jam'un bainal lugataini wato akwai jam'i tsakanin luga biyu wa nawa'atil ibara wato luga biyu ne isa’a da istada'a wa nawa'atil ibara ya kakkasa isharar daban-daban fi a cikin magana ta da ce fa’arattu nisso da magana ta da yace fa'aranna mun kaso da magana ta da ce fa'ara da rabbuka ubangijinka ya so kun ga e, ibara ta zama kashi-kashi nau'i-nau'i to yanzu yawa musa fassara abinda musa ya kasa hankuri wafil ƙordabi cikin littafin ƙordabi wato cikin littafin ƙordabi ƙala musa musa ya ce izini ka yi min wa'azi ƙala sai ya ce ya musa iyaka iyaka abin na na wal milhat eh? iyaka wal milha an isa eh? iyaka wallahiya to ga cikon wa'azin can gaba yace al maradu bi tafsiri takum abinda ake ni da wannan tafsiri wato da yace wannan tawilu malam tasada alaihi sabra wato wannan fassara abin da baka samu iko gare shi ba kai hankuri wakila fi tafsir hadhihi al cikin fassara wa'annan ayoyi allati waqa alli Musa wadda ta auku ga Musa ma al tare da annabi hadiru annaha hujjatu ala Musa alaihi salatu wassalam hujja ta tabbata akan Musa domin wato an yi hujja akan Musa da ya kasa hankuri an kai waɗanda abubuwa wa ataba alaihi kuma yayi zargi gare shi wa zalika annahu lamma ankara harqat safina wato ya hujja ta tabbata akan Musa kuma ataba alaihi ko utiba alaihi an yi zargi gare shi wa zalika annahu lamma ankara harkar safina lokacin da Musa ya yi kyamar tsagi jirgin nan Allah gafarta malam kana tsagi jirgin mutane sun ɗauke mu kyauta ko kuɗin mu sun ce ba su an sa kuma ka sare musu jirgi to lokacin nudiya Musa an kira Musa ya Musa aina kana ka haza wannan tsari naka ya ya kasance wa an tafi tabuce kana cikin akwatin madaruha an jefar da kai filiyar mai cikin ruwa kai da an ka jefa cikin ruwa baka san inda kake ba kaka ganin mutum na yin abu da tani ne ka ce bai daidai ba sai Musa ya shiru falamma an karar gulama sadda ya musu kashe yaro kila lahu sai aka ce mai idan kashe yaro laihina aina in karuka hada wanga musu naka wani gehe yake min wa kabika alqibdi da ka jimke damce kan bugi bakin nan ya mutu wa qada'ika alai ka kashe shi kai ba a ce kai laihi ba shi hadiru da an kasa ya kashe bisa ga umarninmu kaka ya yi kai da ka kashe ba a baka umarni ba suna kun ga da ya kashe baki da sai ce haza min amala shaitan wannan yana cikin aikin shaitan to shi ba a zargai ba wanga da yake min amalin min amrillahi da umarnin Allah ka zargi nai wato abin nan falamma ankara al-gulam qala lahum tadda ya musu matsala abin nan a tadda gina yaro ƙila lahon aka ce musu aina in karuka haza musun kaga wannan ina ya kasance kai wanga ya yi aiki ne kyauta kace ya biya kace abin nan ya anshi jinga a'a mu kashe yaro da ya yi min wa ka zikar kilbi wa ka ya kashe ya matsalar kada ka kashe yaro falamma an kara iqamatul jidari lokacin da yayi musun yadda an katar da gina ba an shijin ba. nudiya sai aka kira aina hada min raf'ika hajar albiri Musa to idan ka ce dole sai an shijin ga kai da ka doke dukin nan na diyan annabi shu'aibu da an ka sa dutse an ka danna rijiya ka doke dukin nan kai jiwa da shi ka jawo musu ruwa ka ba su ruwa ga dabbobinsu libanatin abin na na ɗiyan annabi sha'ibu ƙila li sha'ibu an ce banatin li sha'ibu ɗiyan annabi sha'ibu ya ce wa sahihu da gairihi duna ajirin amma sahihin magana ya ce ba wannan annabi sha'ibu na ba wani sha'ibu na to amma dai duk mai su tafsirin qur'ani wayanda mun ka sani sun ci ɗiyan sha'ibu ne Musa ai ka doke shi duna ajirin ko dari ba a baka ba ba kyauta ka ɗauke shi ba har da guda ta taho tana kiran ka inna abiyya da uka liyaje da yaka ajira ba sa kai talana ai lokacin da ka zo cewa kai ku mutane kuke wayanda da Allah kuka aiki baka an san jinga da an ka baka abinci kace da Allah kai to shi mi da kaka cewa yayi da Allah kace yayi laifi duka wannan maganganu ne wa'anda an ka gaya Musa lokacin da ya yi yi wannan Musa salihina mallami ne salihina dukan su mutanen kirki na Kowannensu da manoha ce mai kyau eh, amma tuna ma Musa na aka yi amma dukansu su mutanen kirki na babu wanda adda manoha wanda kai wani abu don wata manoha ta rayuwa wakila kuma abin na an ce innal hadira lalle annabi hadiru lamma arada an yufarika Musa lokacin da ya so wato a yarbi da Musa ya ce to Musa sai ka gaggama kayan ka dada a isa gida ɗan Imrana Allah ya kiyaye qala Musa ausani sai Musa ce kai min wasiya wato kai min wa'azi qala lahu kun ba ba kun ba to ka zama mai sakin huska ga mutane in kana magana ka sha mu mutane to ka dun kaga kana babba don in warin kai sha ma to karan ka bai baci kwarai amma babban mutum ka to waje ne ya ginci ran kana baci amma yaro warin ka dan ya ginci zai ka zai ah, za ka ginci ba sai ka ga mai magana karama kauce amma babba in ya ginci maka huska ƙara ginci haɗai za kai yi ya ce to matsayinka kun ba man ka zan mai sakin huska wala ta kun da haikar ka zan komi an kai ta kwashe dare ha ha ha ha ka bari ka kai wannan rena ka akai wada illajaja ka bar abin nan allijaj wato gaddama shine yace ya Musa iyaka wallija na hane ka da jayayya kun ga gaddama ba a san malami da gaddama gaddama zubar da mutuncin mutum ta kai wadda illaja bari gaddama wala tamshi fi gairi hajjata in babu bukata ka bar yawo iri yawon ga duka ganin malamai na yi bai gidan wanga bai gidan wanga eh lahiya alga ta mana na zo in gaishe karan kai dadi to ba a son haka nan amma in akwai bukatar tasta dole ka hito kana gida aka aika maka ana neman ka don ga wani abu da ya taso ko wani abu da aka son ka yi ko wani abu da aka son a yi ma ko kuma wani abu da aka so ku taru ku yi to babu lahi ka yi ta hiya amma dai babu dalilin komi ka dore yawo ba kanan ba kanan kamar wadda ku matasa ko ka yi ɗin nan to ba a son hakan eh iya ai Allah ka kawo sadaka ba su ka kawo ta ba idan za ka diba za ka ga mahi yawan masu ina yawon nan su buga nan su buga nan za ka iske sun yi kowa talauci cikin malamai ko baka lura ba saboda roƙo na suka zuwa shi kuma kayan roƙo ko an baka miliyan ɗaya yanzu dubu goma na halar yi su arziki don za a baka dubu goma baka da abincin da za ka ci bakwai guda amma sai a hana ma sayan abinci sai ka sai ka so kayan daɗi ku sai cikin kwana biyu wahala tana nan ba ta ɗauke ba saboda kuɗin haram na duk hanyar da shi ɗan ya shirya an ka da kuɗi to shi ka shirya wanda za a kashe su shi yasa kuwa ganin malaman nan masu yawon nan sai kowa talauci wala su fi gaira hajatin kakka yi a zuwa wani wuri in babu ta yi wala ta yi ala na in ka ga masu aikata kurakurai kakka rika aikan hun kurakurran su ka bar diban mutane kana ta diban zunubin su kana ta cewa masu zunubai na kana ta diban sabon su kana cewa masu sabona, na bari diban wannan dibin naka dibi naka wabki ala Ka kai kuka ga naka kurakurai ya ibn imrana ya dan imrana yace to shikenan kaji wasiya ta gare ka wannan ita wasiyar da abin nan hadiru alaihi salam yewa musa alaihi salatu wassalam ka zama mai sakin huska kakka zama mai kirkata dariya ko yaushe ka bar jayayya ka bar ta ya in babu larura ko yaushe a ce ana iske ka makaranta ka ko bakin gidanka malami ba daidai na na yana yawo cewa ce ga baki sun to ina malam to wallahi ba mu inda malam ya ba ya dake ta to ba a so haka nan ga malami so akai ya zan duk inda yake an san inda shi kun ga bai yawo yawa kenan duk inda yake an san inda yake kuma ka bar ganin mutane suna abin da suka yi kana aibanta su bari aibanta mutane yadda ka gane ka Allah ya taimake ka ka zama na kwarai kowa son yi kai ka yi zama haka nan sa'a bai samu ba kowa da ka gani son yi kai zama haka nan sa'a bai samu ba ka bar gane abin nan mutum abin nan mashayi na da shan nan ya sakai yadda bai ka yana son daure a ce shi na kai. bai shan komi yana wada kake to Allah na ya jarrabai da wannan bari aibarta shi in ka gane duk ka ce na gode wa Allah alhamdulillah alladhi afani min mawsalaka bi na gode wa Allah da ya tsare ni da abin da ya jarrabe ka da shi wa ni ala min man khalaqa tabdila yafi bi ta ga mutane da yawa wanda ya halitta kuma kaka wadi ya jiya eh domin kamar mata sai na kaka in ka hudi jiya eh ka koma gehe ka ce na gode wa Allah da ya tsare ni da abin da ya jira baka da shi na gode ma Allah da ya bibita ni akan mutane da yawa da ya halitta duk inda ka ga wani da mai aikata sabo eh wannan guri kowane mutum yana son ya zama na kwarai ba ba musulmai ba wadda rubama ya wadda alladhina kafaru law kanu muslimin kahire suna yawan burin dole a ce sun zama musulmi duba kuma da kuma ganin suna yi suna burin sun zama musulmi duk ya zanna a shi burin ya yi dole dai a ce shi musulmi na dole da kaga ya musulunci da zuwa hankali ne ya dawo gare ya san musulunci gaskiya na ya san shi ade Ina dai Allah bai shirya shi gare ba to kakka aibanta kowa don zunubi ne don kowa na son ya zama da kasa ba Allah abai so haka nan ba qultu ni ce wal da abinda dai aka ni ga wagga kissa ittiba'u shari'a bin shari'a wal qarihatul insaniya dabi'a ta mutum la ta'arib al hasana ta ta'a mai kyau wal qabiha ba ta mara kyau ba dabi'a ta ba ta shari'ar Allah to ita ce wadda take take an kwai amma ɗabi'a haka kawai bata san abin kwai ba bata san wanda ba na kwai ba saboda haka ne akan gaskiya ko da Allah shi gaskiya duk wani mai dari da hagani ya koma daji yana kame mutane wai da kuɗi shi kai inda zai samu wanda ya kaso wa'annan da ya iske ya anshi kuɗi gare su yana son ya zama kamar su ya zan ba shi zai tehi an a ba gare za a ansa duk kowa ka gani yana mugun abu yana son a ce abin kwarai ya kai to Allah na in ya jarrabe mutum da abin da ya jarrabe da shi to kaka aibanta shi roƙi Allah da ya kai ya tsare ka don kana iya komawa kamata mutane da yawa an na kwarai daga ba sun kaza wani abu da na kwarai na daga ba sun kaza wani abu mutane da yawa an biya mu daga baya sun kazan da kwarai a abin nan al-mu'minu yattabi'u al-ma'adira wal munafiqu yattabi'u al-uyuba wato mu'mini uzuri ya kadibi Allah sarki wani mista yayi haka shi ko yanzu shi ko haƙi aibi da yake da akwai sanna sani ko na san kaza ko na san kaza aibi da yake bada to Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka ba mu ikon kwana nan wurin wa alaikumus salam ai jarabawa ta ai ba ko ana cewa ai jarabawa ta hannun yana son yin shigo cikin mutane a ce mai mazanaci ba duk gudu ne aka yi ba ai jarabawa ta Allah dai ya tsare roƙi Allah ya tsare ka yanzu ya kaso eh to yanzu kai kan banjin ka sai ka tsara miya game da game da tsallaka eh eh a karkake kariya mishi suna zuwa eh ko kai sallar tarawih kai shafayi da wuturi ya ji ba kana ya hadawa da mun ka karanta da suna annabi na yi ni yayi shafayi da wuturi ya kwanta yayi kwana kuma sai ya tashi ya dora kuma bai abin nan ba eh? eh in shi ke ba da tahajjud in an jima kuma sai ya dora in ya ga dama ya kawo raka guda ya soke wancan wuturi in ya ga dama ya ci gaba in ya kai ƙarshe bai sake huturi don shi huturi guda aka yi daddare ya rage gare shi ka dai ji hanyoyi guda biyu da ka jana ambata mako? ko saboda hadisin lahu ta rana fi da babu huturi biyu cikin dare guda guda aka yi gaya mai kuka yi inda abin da na mai mai eh, eh, abin nan tarawih an keɓe cewa za a yi tahajjud ya an jima a yi shafa'i da wuturi in sun ka aje yanzu ba su yi shafa'i da wuturi ba an jima su yi abin su gaba da shi eh ba sai an yi musu ba su kasawa ba yadda an ka shata aka yi masallaci Wada an ka shata haka na aka yi ba mutum ka ce a yi min kaza ba wada an ka shata sai a Eh. eh in dai tun da dai ba laihi na ba a yi wutirin in liman bai da matsala bai gaji ba shi yi wutirin in ya gama ya kawo raka a guda in ya yi wuturin an ka sallama ya tashi ya kawo raka a guda in an jima in zai salla da zai in ya kawo raka a guda ya yi abita ya soke wani wuturi sannan ya ci gaba da sallah don mun karanta waɗanda karance-karance da kunan wurin. Wa alaikum assalam. cikin sahabbai akwai mata waɗanda in za suna aikin hajji akwai ɗiyan itace waɗanda ban san waɗanda itace na ba tun da ba itacen mu na ba nan sai ta haɗa sai ta sha in za ta hajji ba ta al'ada sai ta dawo gida kaga kenan ana yi tun da ta yi ana yi ku yanzu ba sai kun haɗa ɗiyan itace ba magani ɗaya na in ta sha shi kenan sai jinin ya ɗauke sai bayan wata guda to tana iya yi sai ta ibadarta ai wajen aikin hajji don haka aiki shi yasa ai yanzu ba kujin mata na al'ada wajen aikin hajji wadda da ta tare da maharaminta da ta ji motsi al'ada sai ta buga ma likitanta na Najeriya sai shi rubuta mata magani sai ta sai da ta sha shi ke sai an gama al'adarta ta wata guda ta ta wuce sai an gama wani wata iya zo za ta yi al'adar ai dama da hannu aka amfani eh wuri guda Yayi su sujuda in baragi na yi ya yi in ƙari na yi ya yi baɗi sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammadin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 ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi Allah ka raba mana da sabonka da sha'awa ce ka gafarta mana Allah ka gafarta ma iyalanmu iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara masu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu iya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka shirya mana su Allah ka kare mana su daga sharrorin shaidan da ma'adama bayanai Allah ka kare mana su daga sharrin duniya da na lahira Allah ka kama mana tarbiyyar su ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka su ka ɗaukaka al'amarin su ka girmama su ka girmama al'amarin su Allah duk wani abin da zai shagaltar da su ga karatu da nazari ne Allah ka nisanta su gare shi Allah ka aza su ga hanya mai kyau ka shirya su ga karatu da kuma aiki da karatu Allah kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka sa musu albarka Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsoronka. ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri ka taimaka mana mu dai kan mu kwalla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kwallawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa na kusa da na nesa Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu Allah ka ya mana Allah ka taimaka mana da albarka sunayenka Allah ka ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ka ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ka ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ka hirgita mu Allah ka hirgita su ya Allah ka hirgita mu Allah ka hirgita su duk wanda addaniya ya walakanta mu Allah ka walakanta su Allah ka gina mana rami ko don mu fada Allah ka kada su ciki ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka da sabawanka madaukaka Allah ka sa mu yake kyakkyawan ƙarshe Allah ka ƙara mana imani da lahiya marasa lahiya ma Allah ka warkar da suwa Allah marasa lahiya ma Allah ka warkar da suwa Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita ya da talauci Allah ka yi mana maganin su saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana ka ba mu aminci cikakke da natsuwa cikakka Najeriya ma Allah ka zaunar da ita lahiya shugabanninta Allah ka shirya suka aza su ga hanya Allah ka haɗa kan Najeriya da makautanta Allah ka haɗa kan Najeriya da makautanta Allah ka haɗa kan Najeriya da makautanta su duka Allah ka zaunar da su lahiya, ka shirya su ga abin da ka so kana yarda da shi, Allah ka aza su ga hanya, Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya, Allah ka haɗa kan Najeriya, ka haɗa kan ƴan Najeriya. Allah ka ƙara ma Najeriya ni'ima da natsuwa da kwanciyar hankali Allah mahukuntanta ka ƙara musu shiryarka ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai Allah ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherinsu ka kare mu daga sharorinsu Allah ka hidda abin su garanmu Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan ya khairur raziki ya dal jalali wal ikram Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka taimaki a tarayya arewa Allah ka taimaki tarayya arewa Allah ka hada kan arewa Allah ka hada kan yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka gusar da hitina kowace iri ka gusar da tashin hankali kowane iri ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci Allah ka gusar da rashin natsuwa Allah ka zaunar da arewa lahiya saboda albarka sunayenka ka tausaya mana ya Allah muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji muna da'awa muna kiran mutane ga addinin ka tawassuli maka da waɗanda ayyuka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tosaya mana kunta wa qawluka haqq wa ya'fu an kathira Allah ka rangwanta mana Allah ka rangwanta mana Allah ka rangwanta mana ka tosaya mana ka ansa mana addu'o'in shugabanna arewa dukan su Allah ka shirya su Allah ka aza ga hanya ka aza ga abinda duk kaka so kana yarda da shi Allah ka azirta mu alheronsu ka kare mu daga sharrorinsu ka hidda abin su garan mu ka ba mu nama da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa mu ya khairur raziki Allah ka tosaya mana Allah ka tosaya mana ya arhamar rahimi ya samadu ya ya يا قوي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توكلنا وبقوتك استعنا وبدولك samna. Allah ka tosaya mana ka tosaya ma jihar mu Allah ka tosaya mana ka tosaya ma jihar mu Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya a cikin wannan jiha Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ko hirgita ma Allah ka hirgita su Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ka shiryar da shugabannin wannan jiha ta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ka azurta ma alheron ka kare mu daga sharrorin su ka hidda abin su garan mu ka ba mu namu da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isanmu ka taimake mu ka taimake kowa akan ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan ya Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan ya Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka amintar da hanyoyin Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatayenmu wuraren zamanmu ka kare mu wuraren ayyukanmu ka kare mu wuraren sana'o'inmu ka kare mu wuraren tahiyoyinmu ka kare mu ka kare mu daga sharrin na ciki da na waje ka kare mu daga sharrin na kusa da na nesa duk wanda ka samu na wata sharri gare mu Allah kai mana maganin su Allah ka ba mu mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam